قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي azabin شديد ya kai wannan manzo ka ce wa waɗannan mushrikai masu ƙaretawa Kaɗai ina baku shawara da nasihar abu guda ɗaya shine ku tashi zuwa ga Allah kuna masu barin son zuciya kuna ku biyu ko ɗaiɗai sannan ku yi tunani akan tarihin abokinku wato annabi da irin abin da kuka sani na cikar hankalinsa da gaskiyarsa da amanarsa domin ku gane shi ba mahaukaci ba ne kawai shi mai yi muku gargaɗi ne ga azabar da za ta zo mai tsanani in ba ku tuba zuwa gare shi ba kuka daina shirka